Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Muhammad Awal Suleiman ne ke muku lalemar habin ta cikin wani sabon shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust. Hukuncin da Kotun Koli ta yi a ranar Juma'a 12 ga watan Janairu shekarar 2024 ya tabbatar da cewa jam'iyyar APC mai mulki a matakin ƙasa ta rasa kujerar gwamna a jihar Kano. Wanda waɗansu ke hasashen cewa 'ya'yan wannan jam'iyya za su yi azumi irin na siyasa na tsawon shekaru uku a wannan jiha, wato dai zuwa kakar zaben shekarar 2027 idan Allah ya kai mu. Yaya wannan jam'iyya za ta kasance? ko za a samu masu hijira irin ta siyasa mecece makomar jam'iyyar apc a jihar kano shirin najeriya a yau na tafi da ƙarin bayani da farko dai ga wani jigo a jam'iyyar apc da bayani kan matakan da za su bi domin ganin jam'iyyar su ba ta yi maraici ba ni sunana ibrahim zakari sarina ni ne sakataren jam'iyyar apc na jihar kano mu na farko dai eh, in kotun kwali ta riga ta yanke hukunci babu abin da za ka ce sai dai ka ce ina lillahi wa inna ilaihi raji'un abu na biyu mu da muke da gwamnatin tarayya maganar azumi babu shi ba azumi ne maganar ba mu yanda za a zo a saka jihar kano din wato cikin abubuwa na gaibu na Dagawa, na isa wannan shine abin da ya fi damun mu Eh, muna fata wannan wato yanke hukunci da aka yi zama darasi a gare su amma idan ya zama na cewa ba su koyi darasi ba eh, to sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un eh, mu kuma daga gare mu abinda kawai za mu shine sai mu duba mu ma mu duba darasin da muka koya ga yadda za mu yi mai maganin matsalolin da muka da muka kallata kuma mu ci gaba da abubuwanmu wanda yake na alkhairi ne wanda muka san cewa e na alkhairi ne. Na'am. To a gudanar da harkokin jam'iyya na buƙatar amfani da kuɗaɗe yanzu kuma babu gamnan APC a jihar Kano yaya abubuwa za su kasance a cikin wannan jam'iyya. Oh, wato ita jam'iya ai wato haɗaka ce ba ta buƙatar sai da gwamnati za ka tafi da jam'iya. saboda jam'iyya ta mutane ce ta al'umma ce idan ka je mazaɓa 'yan wannan mazaɓar su ne za su bunƙasa ta su ne za su yi uh, tallanta su ne za su rike ta ba wani maganan wani kuma ya kawo musu kuɗi kuɗi uh, bai fiye tasiri wajen rike jam'iyya musamman a ƙasa ba ban ƙi ko can koli ba amma dai idan ka ɗauka jam'iyya a chapter jam'iyya a mazaɓa jam'iyya a local government jam'iyya a state ai karo karo ake yi kuma ko yanzu mutanen apc a shirye suke su yi karo karo don tafi da wannan jam'iyyar musamman kuma irin halin da ake ciki yanzu. in ka kalli abin da ya faru da jam'iyyar pdp kusan za a iya cewa ba a jin motsinta sai idan zaɓe ya taho wani shiri kuke yi domin kar ya zama cewa 'ya'yan jam'iyyar taku sun watse sun bar jam'iyyar kuma ya zama ba a jin ɗorewar ku har sai idan Allah ya kai mu kakar zaɓe ta shekarar 2027 to ka zuba ido ka gani da ikon Allah ah, ina tabbatar maka da cewa za ka ci gaba da jin amo za ka ci gaba da jin karsashi na jam'iyyar apc kamar ma su ne suke mulki a jihar kano da ikon allah akwai waɗanda suke hasashen cewa kila za a samu gayyace-gayyace daga hukumomi daban-daban na waɗanda suka yi aiki a gwamnatin apc domin bincike kan harkokin kuɗaɗe da sauransu yaya babu abin da ke kada hanta ko tunanin me zai biyo baya a'a to ai dama wanda ya ci nanin aishi nanin take ci eh, ciki da gaskiya ai wuka ba ta huda shi idan bincike za su yi ba wai aiki ba bismillah su zo su ci gaba da bincike kuma ga mu ga su wanda ya yi rashin gaskiya ai shi za su kama ko kuma haka kawai za su su bincike ne ibrahim zakar sarina magatakardar jam'iyyar apc a kanan dabo shi ma dai salihu tanko ya kasai mataimaki na musamman ga shugaban jam'iyyar na ƙasa ya bayyana wa shirin namu yanayin da suke shirin tafiya a cikin jam'iyyar APC. Ina Sunana Sani Tanko ya kasai ina tare da shugaban jam'iyyar APC na kasa da ta Abdullahi Umar Ganduje a matsayin daya daga cikin mai taimaka masa. na farko dai kafin ya magana a matsayin jam'iyya sai an yi magana a matsayin mu na masu musulmi kuma masu musulmin da suka yarda cewa mulki dama na Allah ne shi yake bayarwa kuma shi yake hanawa. Saboda haka na farko mun karɓi kaddara mun kuma duk wani abin da dama ɗan adam zai yi na nema an yi shiga zaɓe bayan zaɓe dokar ƙasa ta ba da dama a je kotu an je kotu kuma ga matakin ƙarshe na kotun koli wanda shine muka karbi sakamakon shekarar jiya sau haka kamar goma wannan kaddara kuma wallahi da mu tara gaba ana matsayin mu na musulmi kenan matsayin mu na siyasance dama duk ɗan siyasa da ya san me yake ya san dama ko kai nasara ne ko aka san haka kuma ita jami'ar apc in ka duba za ga cewa zaben ai ba wai ta sha mummunan kayi ba ne ko haka aka tafi gididdigar da ake da shi na kunu yanzu kana magana shi dr nasiru yusuf gawuna da murtala sulagaru suna da kuri'a ta fi dubu ɗari takwas kaga wannan ba karamin alamu ne na nuna cewa al'ummar jihar kano suna goyon bayan a jam'iyyar apc ba kuma yan takarar da suka yi mata takara suna da farin ciki a cikin al'ummar jihar kano hmm. to duk waɗannan abubuwan kai la'akari da su za ga cewa jam'iyyance banda wannan yani muna da yan majalisun tarayya muna da sanata muna da na tarayya muna da yan majalisun jiha saboda kaga kenan har yanzu tana nan da ranta kuma a shekara hudu yanzu a maganar da muke ma yanzu an ci kusan fiye da rabin shekara ɗaya a ƙarshen shekara uku da yan watanni za a zuwa sake buga zaɓe. haka za mu shirya mu koma cikin gida mai sabon shiri mu tunkari a zaɓe na gaban wannan yadda. A to ganin cewa ka bayyana cewa kuna da waɗansu kujeru misali daga jihar Kano baya ga zaman kuma kuna da shugaban jam'iyya na ƙasa. amma ka san kujera ta gwamna a mataki na jiha kujera ce da take taimakawa jam'iyya kwarai da gaske baka ganin akwai kalubale dangane da misali kuɗin gudanarwa da sauran al'amura da kuma tunanin kuma a matsayin ku na 'yan jam'iyyar APC a jihar Kano ai da ma a ce ba kalubale ai a maganar ma bata taso ba dole da kalubale ba zai zama kamar idan kana da gwamnati ba saboda kowa ya sayar da yanayin siyasa yake tafiya tana tafa da alfarma da damammaki da za ta saka al'amuranka su zo da sauki amma gaskiya magana da ake ta jam'iyyanci eh, eh, ni ina ga abin da zai sa a cigaba da tafi da jam'iyya ba zai gagara ba. Na'am, ah, akwai waɗanda suke hasashen cewa tunda yanzu babu gwamnati a ah, misali babu gwamna na APC a jihar Kano kila a samu waɗansu daga cikin 'ya'yan jam'iyyar APC da za su so su yi hijira su koma kila jam'iyya mai ci a jihar a yanzu wani shiri kuke yi domin ganin kun rike 'ya'yan wannan jam'iyya kuma ba a samu irin yawaita irin wannan fice-fice ko a ce hijira na siyasa ba to a gaskiya ni yadda na san dai jigajigan tafiyar tafiyar uh, apc masu amfanin gaskiya ba wani wanda yake da wannan tunanin ai in ka duba za ga cewa tafiyar gandujiya da kwankwasiya kamar ruwa da mai ne ba a haduwa duk wanda yake dan gandujiya na halacci za ka tarar cewa ko ya tashi mara jam'iyya za ga cewa baya kuma kwankwasiya kuma duk wanda yake dan e, kwankwasiya na hali shi ma za ga cewa e, yana nan dai haka yau haka gaskiya mun yadda muke kallon wanda suka rage na halal bai eh, bance ba za a rasa ba ko ba gaskiya ba amma duk dan gandujiya na halal Ah, ba na jin zai tsalle ya koma ah, tafiyar ah, gwamnatin jihar kano nnpp a kano Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga nan Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na aminiya.ng ko ta kafofinmu na sada zumunta facebook.com/aminiya trust ko kuma ta x.com/aminiya trust. ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma ta Tunin Radio sai kuma ta Trust Radio ta kafar intanet a trustradio.com.ng da kuma ta nasta su FM abokan hulɗar mu a sassan Najeriya. To madalla, kamar yadda kuka ji daga bakin waɗansu manya a jam'iyyar apc na jihar kano cewa sun shirya tsaf domin ganin sai rike jam'iyyar su har Allah ya kai mu shekarar da da ashirin bakwai, yanzu sai ku gyara zama in hada ku da farfesa Kamilu Sani Fage masanin kimiyyar siyasa da ke Jami'ar Bayero ta Kano ya faru ne da hasashen makomar 'ya'yan jam'iyyar APC a jihar Kano to yanda dai siyasar Najeriya ta kasance a cewa siyasa ce na farko ta biyan bukatar kai wato ba a gina ta akan wata aƙida ba wanda kuma tasirin jam'iyya in tana gwamnati za ka ga ta fi tasiri shi yasa ma yawanci 'yan wasu jam'iyyun suke canza sheka su koma ita wacce take kwan gwamnati don haka wannan hukunci da aka yanke wanda ita yanzu apc ta zama jam'iyyar hamayya a kano ko shakka babu zai mata illa sosai a matsayinta na jam'iyya saboda in ba sa ka ci ba da yawa daga cikin 'yan jam'iyyar za ka ga sun yi ƙaura sun koma jam'iyya da take kan mulki wato 10 npp na farko kenan sannan abu na biyu kuma in ba samun tsayayyun jagorori aka yi ba wanda za su rike ita kan eh, su 'yan jam'iyyar da ita kanta jam'iyyar wannan shi ma zai sa ta yi rauni sosai inda ba za a ji tasirinta ba a misali kaga tun 2015 da jam'iyyar pdp ta faɗi gwamnati ta kasa zama a matsayin jam'iyyar hamayya sai ba a jin ta kawai sai in lokacin zaɓe ya zo sannan za ta yi ƙoƙarin ta har haɗa ko kuma inda take da gwamnatoci to haka ita ma jam'iyyar eh, apc din a kano in ba sa aka ci ba irin haka za a ji ta ba za ka ji tasirinta ba sai in ko zaɓe ya zo To a Brum idan ka lura kamar jam'iyyar PDP a jihar Legas duk da ba su da gwamnati ba su da gwamna kuma a matakin ƙasa ma ba wani abin ku zo ku gani suke da shi ba kuma ce ma ba masu da komai a mataki na ƙasa amma kuma suna ta suna da ɗan tasiri da suke tunda suna iya motsawa ba ka ganin cewa a apc ma jihar kano tana iya irin wannan shi na ce ma tasirin ta zai danganci ga yadda ta iya motsa kanta da kuma rike 'yan jam'iyya kamar yadda akwai shugabanni na jam'iyyu a ko'ina yaya kake kallon shugabannin jam'iyyar apc a jihar kano shin za su iya jure azumi irin na siyasa su kuma iya motsa ta kamar yadda kake cewa sai dai in za su iya motsa ta shine in dai ba wa'ansu ne suka rike ba gaskiya tafiya wajen shekara uku za ka ga da yawansu sun fita tun da daman na gama ba a gina siyasar mu ta najeriya yanzu akan wata akida ba an gina ta ne akan biyar bukatar kai za da yawa cikin 'ya'yanta za su tafi su balle daga cikinta su shiga wata jam'iyya. Tun da ita ke da gwamnati a matakin ƙasa, kana ganin za ta iya samun naƙasu a kan abin da za iya cewa na kuɗin shiga na iya gudanarwa wanda har zai iya hana su yin motsin? Eh to za ta iya yi mana, ai dalili ko shine kaga jam'iyyunmu ba irin na da ba ne, wanda za ka ga 'ya'yan jam'iyya su suke ba da kuɗin rijista suke ba dai suke taimakawa ita jam'iyyar da kudade daban-daban. To masu sauraro da wannan bayani na Farfesa Kamilu Sani Fage, masanin kimiyyar siyasa da ke Jami'ar Bayero ta Kano, shirin Najeriya yau na wannan lokaci ya kawo ƙarshe. Sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Ni Muhammad Awal Suleiman da na shirya kuma na gabatar nake sallama da ku daga nan Daily Trust. Ku huta lafiya.